Kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum hamsin. Sun fito ne daga jihar Neja zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ta ja kwale-kwalen. Daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idon sa lamarin ya faru. ya kai ya nutse. yana cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa yana cikin tafiya kawai ko ya buga daya ya buga bai kawai sai jirgin wuce daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina kallo suna suna tuma ina kallo suna tuma ina kallo ina kallo guda guda suna nucewa guda guda suna nucewa saboda iska ya yawa. to wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin. yanzu ga suna ana ta an ta kuma masu masu ah, masu ah, duba suna tsamawa masu ah, mai eh, masu kugiya eh. masu nuka eh. suna nuka suna lalabawa suna lalabawa da jiragen su shugaban karamar hukumar mulkin yawuri ta jihar kebbi bala muhammad yawuri ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru an dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum goma fiye da mutum talatin da wani abu suna nan cikin ruwa hawi yanzu ga da nake magana da kai jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yaggwage da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi ƙasa sun yi kasa suna na cikin ruwa sun yi kasa saboda haka lalibar su annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wadda a eh, da. Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale ɗauke da 'yan mata goma sha ɗaya ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta yabo inda 'yan mata shida suka rasa rayukansu kamar yadda ɗan majalisar jiha mai wakiltar yankin abubakar shehu shamaki yabo ya tabbatar. an samu hadarin kwale-kwale a dan tulle ta cikin gundumar turankawa inda wannan kwale-kwale ya ɗauki mutum goma sha ɗai daga cikinsu akwai 'yan mata shidda waɗanda suka rasa rayukansu a inda aka samu ceto mutum biyat kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi ɗauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan haɗari ya rutsa da su. haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙumin rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin wara mai makwautuka da garin yawuri duka a jihar kebbi inda mutane fiye da ɗari ɗaya suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya